اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح واتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين yan uwa musulmi assalamu alaikum warahmatullahi kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na alqur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar fada mai girma hakimin dambam yau muna 20 ga watan ramadana watan tara jira annabi sallallahu alaihi tana 1384 ko wanda ya zo daidai da sha hudu sha biyar ko sha biyar ga watan shidda 2017 to bismillah wala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سي... لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 muna na cikin wannan sura mai albarka suratu ali imrana kuma za mu tashi aya ta ɗari da casa'in da biyar jiya mun karanta inda allah maɗaukakin sarki ya mana bayani cewa akwai bukatar mu rika yin tintintini mai tafakkuri dangane da ayoyin da allah maɗaukakin sarki ya halitta a sama da ƙasa saboda duk wanda zai nazari to akwai abin nazari din wato kenan a cikin su sannan da inda ayoyin alkur'ani suka koya mana yanda ake yin addu'o'i da kuma bayani da muka yi cewa wannan ayoyi suna karantar da mu wani nau'i daga cikin ah, da ayyukanmu na alkhairi Allah madaukaki amince da ayyukansa ya nemi tsanantuwa zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki da ayyukansa na alkhairi wanda ya gabatar yake da yakinin cewa yayi su tsakani da Allah kuma yayi su yanda aka ce ta haka ya ada zaton Allah madaukakin sarki ya karbi wannan ayyuka din kamar yadda ayoyin kuma da sun koya mana har yanzu tawassuli na biyu daga cikin at-tawassul al-islami shine at-tawassul bi asma'illahil husna yadda wasu ne da sunayen Allah maɗaukakin sarki wanda suke tsarkaka kamar yadda ayoyi suka nuna rabbana kaza rabbana kaza rabbana kaza rabbana kaza Allah maɗaukakin sarki yake hikayatan akan harcen nan mutanen da suke cewa rabbana innaka man tudkhilun nar fa qad akhdaita fa lil zalimin min ansar rabbana inna sami'na wa nadi nadi to ya halatta a roki Allah maɗaukakin sarki da sunayen Allah maɗaukakin sarki abinda muka manta ba mu fada ba jiya ne maganar imamu sadiq da yake cewa duk wanda ya shiga cikin wata damuwa ya yi addu'a rabbana sau biyar allah maɗauki sarki zai ansa masa sau da aka sai aka ce to aka rabu kallon ina abin nan istilali akan wannan sai ce ku duba mana rabbana guda nawa ya kirga rabbana guda nawa ya irga ya irga rabbana ne wajen guda biyar to bayan sun yi roƙo da sunan Allah rabbana rabbana rabbana so biyar sai Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa sai Allah ubangiji wanda ke shine ubangijin su sai ya amsa musu sun yi addu'a sun roki Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya amsa musu ai ma'anan wannan ayan shine su mu'minai wanda suke zawal albabi din nan da Allah yake cewa la'ayatul ulul albabi su masu hankalin nan lamma sa'alu ma sa'alu mimma taqaddama zikruhu bayan sun ambaci abin da suka sun roki abin da suka roka cikin abin da aka ambata to jaba lahum rabbuhum sai Allah madaukakin sarki sai ya amsa musu wannan kiran nasu abin da suka roka din aqiba zalika bayan wannan din bayan sun gama addu'o'insu sai Allah madaukakin sarki sai ya ansa musu addu'o'in gaba daya bi fa'id takidi sai amfani da fa da ake kiranta alfa'u at-takid fa da take zuwa a sakamakon bayan an gama wani abu da aiwar hukunci tana zuwa wata kina a karshe shi da ce fastajaba maimakon ya ce istajaba lahum rabbuhum sai ya ce fastajaba lahum rabbuhum sannan sai ubangijinsu wato kenan sai ya amsa musu kaman yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun duk lokacin da bayina suka tambaye ka ya labari na suna da wata matsala suna da wata damuwa da za su roke ni ina nake Allah madaukakin sarki ce ka ce musu inni qarib lalle ina kusa da su da ka duk abin da suke so su roka ina jin su ujibu da'awatu da'i idza ja'an zan ansa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni falliyasta jibuli to kaga ana sai amfani da kuma wannan ita ma fawo ta'kid din wannan shine mahalli shahi falliyasta jibuli lalle wato kenan su ma sai su amsa min walumi ni bil Allah yarshidu zan amsa musu su imani da ni ko sa samu wato kenan shiriya ta sai Allah ya ce anan fastajaba lahum rabbuhum ubangijin su ya amsa musu kiransu ma'ana ya amsa musu addu'an su da cewa anni la udiu amala amilin minkum <coughs> lalle ba zan tozarta aiki mai aiki daga cikin ku ba min zakarin au unsa ko mace ne ko namiji ne idan namiji ya aikin alkhairi Allah ce ba zan tozarta ba idan mace ta aiwatar da aikin alkhairi Allah madaukakin sarki yace ba zai ba zai tazarta ba kaga wannan shine tafsirin wato ansa wanda akai ai qala lahum mukbiran na annahu Allah yana gaya musu yana ba su labarin cewa shi ba zai tozata musu ayyukansu ba wato kenan da suka gabatar bal ba ma haka ba yufi kulla amilin Allah zai cikamta ma kowane mai aiki a biqisdi amalihi wato kenan aikinsa abin da ya aikata za a bashi ladansa da adalci min zakarin unsa ko mace ko namiji to duk wanda ya yi aikin alkhairi wa man ya'mal eh, ko miskala daratin ko kairan ya yarahu yau duk wanda ya aikin alkhairi ko da kwatankwacin zarra ne in na alkhairi ne zai ga kayansa haka ma kuma ta ɗaya gefen in yi aikin alkhairi an yi aikin sharri ko da kwatankwacin kwayan zarra ne nan ma wata kenan zai ga kayansa don haka Allah madaukakin zai ce babu kun min sashen ku da sashe ai Jami'ukun, fi sawabi sawa'u da maza da mata duka ɗaya ne mata sun yi complain ba sa jin wata kenan kansu a cikin alkur'ani in yana sauka sai na magana a kan maza sai Allah wa daukakin sarki yake ce musu a'a anni la laudi wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd yawa ko mace ko namiji sashen ku da sashe ma'ana duk ɗaya ne duk wanda ya aikin alkhairi za a sakamta masa wata kenan da aikinsa na alkhairi balazina hajiru wayanda duk suka hijira a cikin ku ai ko daral shirki suka bar kasar shirka wato ila daral imani suka zo kasar imani dan gudu da addinin su wa faruqu al ahbaba suka bar masoyansu wal ikwan da yan uwansu saboda addininsu wal khullan suka bar abokanansu wal jiran da makwabtansu duk suka suka tattaro suka bar su wa min ya zama an fito da su daga gidajensu ai wato kenan eh, da ya kahumul mushrikuna a lokacin da mushrikai suka takura musu bil'aza da cutarwa hatta alja'uhum ila ilal kuruji har suka takura musu suka matsa musu sai dole sai sun fita sun bar gida min baina azkurin su zama sun fita daga tsakin su to duk wanda suka yi haka wa uzu fi sabili aka zama an cutar da su wato kenan domina inji Allah madaukakin sarki ai inna ma kana zambuhum ba su da wani laifi sai wato kenan zunubin su ilan nasu a wajen mutane annahu aminu billahi wai sai dan sun yi imani da Allah wahada shi shi kadai shi yasa aka takura musu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yukhrujuna ar-rasula wa iyyakum an an tuminu billahi rabbukum ko ana fitar da manzon Allah da ku din ba dan kun sai dan kun yi imani da Allah ubangijinku kamar yadda yake ma ma naqamu minhu illa an yu'minu illa an yu'minu billahi al hamidi ba a azabtar da su ba sai dan sun yi imani da Allah madaukakin sarki wanda yake buwaye wanda yake abun godiya eh mun gane wannan wa kuma suka zo suka yi yaƙi wa ya zama an kashe su a filin ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki kaga wannan shine wato kenan makami wanda yake mafi ɗaukaka an yi katala fi sabila ya zama mutum ya samu dama ya fita ya je jihadi don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki fa ya kira jawadahu ko wa ya afira wajuhu ya zama da dokinsa da shi kansa kowanne ya samu rauni ya samu wato kenan eh, rotse bidamihi da jininsa waturabihi ko kuma kurar filin gumurzu na yaƙi ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa to law sai ya sayyi'atin wallahi zan kankare musu zunubansu wannan shine jawabin duk wani dogon surutun da muka yi ai ma'ana anan shine cewa akwai wayansu da suka yi imani da Allah madaukakin sarki a Makka sai zama an takura musu an kuntata musu an takura musu an kuntata musu dole suka suka tsallake suka bar garin maka suka hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta same shi da shi da sahabbansa da farko sai yace musu kun ga garin nan yanzu ya kuntata ni din da ku bar ni a ciki zan ci gaba da dawa amma duk wanda suka yi imani da ni ku hijira yace ishabu ila al-habashata fa inna biha malikun la hu a ahadun ku tafi kasar habashi ku je ku fake a can domin akwai sarki ana kiransa najashi wannan sarkin duk da kewan kirista ne amma adali ne ba a zalunci a gurinsa sadaka suka hijira suka tafi daga ciki har da sayyidina usman da yar annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ɗaya daga cikin su da ya aura to suka tafi suka je can wata da watanni tsawon lokaci sai suka ji labari cewa makka ta yi daɗi yanzu amma musulinta sai sai suka sake dawowa makka daga cikinsu da suka dawo sai suka tara cewa maka daɗa rikicewa ta yi don haka suka sake yin hijira suka sake komawa can ƙasar najashin amma cikin su dama akwai wanda ma ba su dawo ba suka je suka zauna a can har wani lokaci suka sake dawowa maka. sai zama makan ta da kumbura ta tambatsa musuluncin ya ɗan ƙara ƙarfi jama'a sun ƙara abin da kan freja kuma ta ƙara yawa saboda haka sai zama ba su sahabbai ba sahabban annabi sallallahu alaihi da kansa dole ya bar garin wannan shine dalilin da yasa ya tafiya tattaki ya tafi har da'ifa ya ya nemi mutanen da'ifa su bashi mafakar siyasa domin zama a makka ba zai yiwu ba kabilan faqid suka ce ba su yadda ba suka koro shi ya dawo lokacin da ya dawo a hanya ya yi wata addu'a sau da take mashuriya ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ce na ansa maka don haka kafin ya dawo aljanu suka zo suka fara musulunta Allah ya karkato da aljanu suka zo kusansa suka ji karatun alkur'ani suka musulunta bayan ya dawo sai ga mutanen madina sun zo su aikin haji irin nasu na jahiliya to a lokacin sai zama da kan cewa mutanen maka daga cikin matakan da suka dauka na salama annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa da zalon za ku shigo makka za su je an sa a kowane mashiga kowace kofar gari akwai wanda za su zo su to in kun shiga makka yanzu ta lalace akwai wani saurayi ana ce masa muhammadu yana kiran mutane zuwa ga kaza da kaza da kaza da kaza sai su sharri sannan kuma su ce kar ku saurare shi kar ma ku je kusansa to su mutanen madina da suka ji haka sai suka zo su wasu kabila kaɗan daga cikin aus da kuma kazaraj sai suka je suka saurare shi da suka saurare shi sai suka ce to wallahi innahu la nabiyun wannan shine wallahi annabin da yahudawan madina suke muku barazana a kansa in ya bayyana za su yi imani da shi za su zo su kashe ku sau da kar su riga ku fahimtansa sai suka je suka same shi suka ce masu to gashi gashi gashi suna son su ji wa'azinsa yayin wa'azi suka ce komai da komai suka yi alkawari da shi amma sha biyun dare karfe sha biyun dare ko bayan sha biyu za su haɗu a wuri kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri har sai lokacin saboda ba za a bar mutane su zo gurin sa a wannan lokacin ba sa abbas a lokacin yana kan addinin kafirci don haka ya ce zai tafi tare da shi saboda abu ɗalib ya mutu yanzu ba mai kula da shi sai abbas abbas ya ce zai tafi amma abbas bai musulunta ba ya ce masa bafa karka da zan je ne ce a hankali na ba zai kwanta ba mu je tare cikin dare suka zo suka samu wannan kabila na aus da khazraj suka tattauna sai suka karbi addinin musulunci da aka sai suka koma madina da shekara ta dawo suna yan goma sha sai suka dawo su mutum saba'in da wani abu saboda aka musulunci ya kara karuwa sai ya tura musu kuma malamai masu karantar da su qur'ani a lokacin mutanen habasha da suka hijirar nan gungu guda sun dawo cikinsu akwai musa bin umar ta ce sai annabi salasala ya ce masu to da ka dawo maza wuce ba an fara karɓi musulunci a can ka je ka zama malami na farko a can don haka shi yasa malamai tarihi suke cewa shine malami na farko a Madina duk wanda ya karanta da ilimi a Madina Musa bin Umar yana da commission saboda haka sai ya tafi daga baya tura musu abdullahi ibn umar maktum to daga baya sai zama an takura an takura shi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sabansa sai suka hijira gaba daya suka bar makka suka koma madina bayan sun koma madina ba a kyale su ba rikici tsakaninsu bai ta da kulli rikici tsakaninsu sai da aka zo kuma ana yaki tsakanin makka da madina aka yi yakin badar aka yi yakin uhudu aka zo aka yi yakin gwalalo duka nan mutanen maka suke hura wannan wutar dole sai an yi wannan yaƙi ne to nan shi ne sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa da suka yi hijira na hajaru da suka yi hijira suka bar garinsu su makka wa ukhrijo min diyarim aka fitar da su daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su domin na ji Allah wa qatalu aka yake su kutulu suka yake suka je suka yake aka yake su suka kashe aka kashe su wa'anda suka yi haka Allah ya ce wallahi la ukaffiran anhum sayi'atin zan kankare musu wato kenan zunuban su wannan shine dogon jawabi kenan kenan wani ya sauka akan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka hijira daga makka zuwa madina amma hukuncinsa yana jan bazarsa akan har duniya ta nade don mutumin da ya bayyana da addini aka takura masa yayi hijira dan addinin to Allah bada kuke sarki yana tare da shi da wannan rahama sannan bayan abu na farko da yace zai kafkare musu zunuban su na biyu yace wal irkilannahum jannati wallahi sai na shigar da su aljanna ba ɗaya ba ba biyu ba da tajrimin tati al anhar suna gudana wato kina a karkashin da ai tajri fi khilalha al anhar min alwa'il masharibi akwai a cikin aljanna korama kala-kala korama kala-kala korama na kaza wani na ruwan sanyi wani na ruwan zuma wani na giya wani na madara nono mene min labanin wa asalin wa khamrin wa ma'in gaira asinin duka Allah madaukakin sarki ce wallahi zan shiga da su cikin aljannar da take ɗauke da nan abubuwa din wa gaira zalika mai mala aina ra'at kai a cikin aljanna akwai wasu abubuwa ma wanda ido bai taɓa ganin sa ba wala uzna sami'at kunnan dan adam bai taba ci ba wala khatara ala qalbi basharin babu zuciyar dan adam da ta taba daratsin samun wannan abu babu zuciyar dan adam da ta taba tunanin akwai wannan abu wannan sai an je aljanna wato kenan sawaban wannan kuma sakamako ne min indillahi daga gurin Allah madaukakin sarki ai wato kenan azafahu ilaihi sai ce wai sawaban min indillah lada ne daga gurin Allah me yasa yake daga gurin Allah wato saboda mutunta ladan da za a ba a sakamakon haƙuri da suka yi akan yada addinin musulunci ta haka ladan ba malaku ne za su ba su ba ba annabawa ne za su ba su ba ba wani ne zai ba su ba a wannan lada zai fito ne min indillahi daga gurin Allah madaukakin sarki da aka shi sa ya nasa tashi zuwa gare shi wa nazahu ilahi li yadalla ala annahu azim ya jingina wannan ladan zuwa gare shi cewa shine zai bada wannan ladan dan ya nuni cewa wannan ladan yana da girman gaske li'anna al'azima alkarima eh, azimar karim la yudi illa jazilan kasiran saboda duk babba inda ya kyauta kyautar sa ita ma babba ce kamar yadda mawaki yake ta bigi sai bigi babba sai ko babba ko yawwa abinda wani zai dauka ya baka to in wane ne to shi ba zai yi a hakan nan ba to mu je malam لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد لكن لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرير الله مدوك تزرك لا يقرنك تقلب الذين كفروا في البلاد walwalan da kafirai suke a cikin garuruwa sun yi gida sun yi mata sun yi motoci sun yi hada kamfanoni sun hada kaza sun hada kaza sun hada kaza suna wahole wasu yadda suka ga dama ko Allah barkatun zai ce la yaguran naka wannan kare rudar da kai ay la tanzuru ila ma haula eh, ila ma eh, haula al-kuffar mutarrafina fihi wannan abin da kafirai da suke jin daɗi a sa suke walwala minan ni'amati na ni'ima wal da kuma hankoran samu duniya wasurur da farin ciki ko to kar wani al'amari ya daga maka hankali kar ma ya shalle ka kar ma ya damu fa amma kalilun yazulu dan lokaci dan ne zaka neme shi ka rasa gaba dukkan sa gaba ɗaya dan haka wa yuzbihuna eh, murtahinina bi amalihi sai kuma su waye gari sun zama wato kenan ababen jinginawa zuwa ga ayyukan su a sayya wanda suke muna sai su zama jingina akan ayyukan su wanda suke munana yawa duk abinda wanda ba musulmi ba ke cikin sa na duniya ko jin daɗi kaya kala kala abin hawa kala kala kayan jin daɗi kowane iri Allah bai sarki kar ya daga maka hankali kar ma ka damu wannan dan jin daɗi ne ɗan kaɗan mata'un kalilun jin daɗi ne ɗan kaɗan ya za ta yi abin ɗinsa sun ma ba wa hun jahannama sannan makowansu zai zama wata kinan wutan jahannama wa bisan mai hada wannan kuma tur da wata kinan shimfiɗi ya zama shi ne wata kinan shimfiɗin da za a yi ma mutum a ranar lahira ya zama a cikin wutan jahannama ai ma'ana wannan shi ne cewa ba sa akan hanyar allah iyaka abin da suke da shi ɗin iyaka nan duniya ne da zarar sun mutu shi ne duk wani abu ya riga ya kauce ya tashi babu shi babu dalilinsa sannan za a sassa cikin wutan jahannama a cikin wutan jahannama akwai shimfiɗi da ake ma 'yan jahannama saboda kaga yanzu in ka shiga gidan mutane za su maka shimfiɗi ka zo ka zauna saboda karantawa ko to su ma za a musu shimfidi wannan shimfiɗi din zama a kansa karshen bala'i kenan don haka Allah yake cewa bi isal mihad sir da wannan irin shimfidi shimfidi a cikin wutar jahannama tir da wannan shimfidi sadaka wajibi kowane musulmi ya roki Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi da zama kan wannan shimfidi wa bisa almihad kaga qur'ani kansa yace tir da irin wannan wa hadhihi al-Karima ka qaulihi ta'ala kaga wannan aya ta dace da fadin Allah da inda yake cewa ma yujadilu في آيات الله إلا na kafaru فلا يغرك gurka في البلاد babu wanda yake jaya a ayoyin Allah madaukakin sarki sai dai kafirai don haka walwalar da ka kafirai suna yi a cikin ni'ima da kuɗi da dukiya da motoci da gidaje da kayan walwala kala kala na ni'imar duniyar nan sai ce kare ya dame ka kwata kwata kare rude ka yau kare rude ka yau abinda za ka yi nazari shine kai kana akan hanyar Allah eh kana kan hanyar Allah shikenan zaka fi shi samun kwanciyar hankali zaka fi shi samun natsuwa zaka fi shi samun contentment a cikin duk abin da kake na rayuwa babu abin da zai daga maka hankali ma da kana nan da kana tare da ubangijinka ɗaya kenan sai ya zama yana da biliyan dubu amma ba da a cikin awa ashirin da hudu bashi da kwanciyar hankali na awa hudu kai kuma tun da safe har magariba inda cikin ka ya cika ba abin da ya daga maka hankali a nan gidan duniya kenan amma yin an je gidan lahira kuma dama shi kenan ai dama a nan ne zai ga abin shi yana can fa bisal mihad kai kuma kana nuzula min gafurur rahim saboda haka Allah madaukakin zai ce kare ya dame ka wa haka za lamma zakara halul kufar fi dunya wa zakara anna ma'alahum la hakan nan Allah madaukakin zai lokacin da ya ambaci kafirai a rayuwarsu a gidan duniya sai ya ambaci cewa ko makoman su shi ta ce wuta to kala ba da bayan wannan sai yake cewa lakin ladina taqaw amma fa masu takawa kaga lakin anan lil idrak a wayannan sune makoman su wannan shine makomansu? rayuwar duniya sannan sai ta zo ta tuntsire shikenan ko su mutu su bar kayan ko kayan ya kare ya bar su sannan kuma su kuma lahira sannan a ji musu wani karatun shimfiɗi a cikin nan shimfiɗin da Allah ya kiyashe mu daga abin wannan shine karshen eh, su sai Allah ce a ah, to amma lakin ladina takau kaga idra kenan amma su masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ta kawo rabon hun jin tsoron gidan su lahun jannatin su kuma suna da aljanna su wa'ancan suna da wuta wayannan suna da aljanna ita kuma ta tajrimin ta ta al-anhar khalidin fiha koramu suna gudana a karkashin ta kuma in sun shiga cikin ta za su dawoma nuzulan min indillahi wannan kuma wato kenan tarba ne daga gurin Allah madaukakin sarki in an ce nuzul malamai suka ce shine kirar dai at-ta'am al-musa'id lid-dayf abincin da aka tanada dan bako bako kuma mai mutunci idan misali yau fadan da za su yi bako misali ce mai girma gwamna zai taho ko kuma wani kwamishina ko kuma a'a minista zai taho daga abuja ka shiga cikin fada ka ga irin abincin da ake tanadawa don wannan ministan da zai zo ko don gwamna da zai zo shi da kuma tawagar da take tare da shi wayannan abincin an tanada su dan wayannan manya-manyan baki ne shi da ake kiran su nuzul to Allah maɗaukakin sarki ya ce masu jin tsoronsa suna da aljanna wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta Allah zai ba su abu da ake kiransa nuzulan tarba ta musamman so da duk lokacin da ka shiga aljanna wato akwai special tarba da za a maka kafin a ce maka toga ga gidanka sannan sai ka shiga wannan nuzulan tarba ne amma waye yake shirya wannan liyafar min lahi daga gurin Allah madaukakin sarki kenan kaga ba daga fadan duniya za a fitar da ita ba ba daga fadan shugaban kasa ko fadan wani gari ko abin nan ba ko wani gwamna ba a'a daga gurin Allah madaukakin sarki za a fito da wannan tarba ka san wannan tarba wato kenan Allah kadai ya san yanda take Allah ka sa mana daga ciki wa ma lahi khairun lalle tabbas abin da yake gurin Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairi lil abrari ga bayin Allah wanda suke mana garta وعن عبد الله بن عمرو قال آه إنما سماها الابرار لانهم بروا آباءهم هو سماهم Allah مره كده kice wa ma inda lahi khairul lil abrar abin da yake gurin Allah wanda ya tanada ya tanada shi a can shi yafi alkhairi ga managartan bayi sai ce al abrar to shine Abdullah bin Amr yake cewa Allah ya kira su da suna al abrar al abrar managarta me yasa yace li'annahum barru al'aba'a saboda suna biyayya a iyaye managarta suna da biyayya a iyaye wal'abna da kuma yayaye kama anna liwalidayka alayka haqqan kazalika ka alayka haqqan kamar iyayen iyayenka suke da haƙƙi a kanka haka ma kuma ɗanka yake da haƙƙi a kanka ka yi biyayya a iyaye wani ba birru ba ne ya'yaye kuma ka ba su haƙƙin su ka karantar ka tarbiyyantar ka komai har sun kai girma ka musu aure ka musu menene duka ba wannan abrar bane to kaga waɗannan masu yin haka sai Allah kira su suna al-abrar Allah madauki take kira su suna al-abrar wa an al-hasan qala al-abrar alladhina la yu'zuna eh, la yu'zuna az-zar Hasan al-Basri yake cewa in an ce al-abrar Allah madaukakin sarki yace ma inda Allah khairu lil abrar abinda aka tanada a gurin Allah ya fi alkhairi a al abrar suwaye abrar sai ce abrar ne wanda ba sa cutar da mutum ko da kwaya zarra ba sa cutar da mutum ko da kwaya zarra su ne managarta managarta to kaga kenan nan an nuna cewa suna bin iyaye suna kuma kyautatawa iyaye da haka ba za su yadda su cuci 'ya'yansu ba su ɗora su akan hanya ba daidaiciya ba kuma suna bin iyayensu aka ce wannan shine nagarta nan kuma ya ce ai shi ne wanda baya cutar da komai baya cutar da kowa shi ne al-lahi na alkur'an ya zo da fassara daban-daban zai ce walai salbirro bi an tatul biyuta mai zuhuriya walakin abin manita kawatul biyuta min abuwa biha in an ce bir wanda mai bir shi ne sun ake kiransu al'abrar din ba shi ne nagarta ba ka zai kema gida ta bayan katanga amma nagarta shi ne wanda ya ji tsoron Allah zai kema gida ta kofar gida mana duk abin da ya kamata a yi ka yi shi ta yadda ya kamata a yi shi ba ka yi shi bayi bayi ba ba ka yi shi yadda ka ga dama ba ba ka yi sallah Allah eh, karkarbi karkarasa ba duk abin da za a yi ka biyo ta hanyar da ake yin sa ya dace ka yi shi yadda ya dace to wannan shine ake kiransa wato kenan bir walakin bir man taka watul biyuta min abwabiha duk abin da zai yabi ta hanya mai kyau wanda zai yi wata ayan ta ce ah, laysa biru an tawallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib walakin bir walakin bir man amana billahi wal yawmil akhir ko wala malaikatu wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wa sabil wa sa'ilina wa fir riqabi wa qama salata wa atu zakata wa mufuna bi ahli idha ahadu wa sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's to ulaika allazina sadaku wa ulaika umul muttaquna ko to wayannan an jera su sune ake kiran su al abra to mu jama'a wa inna min ahli inna min ahli alkitabi billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim qajina لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا mm. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الله مدوكاكين سركي يتي أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر الله مدوكاكين الله يتي وإن من أهل الكتاب lalle tabbas a cikin mutanen da Allah ya ba su littafi laman yumin billahi wallahi akwai wanda ya imani da Allah kaga sai da yazo da rantsuwa wa ma unzila ilaikum yayi imani da abin da aka saukar muku na alqur'ani wa ma unzila ilaihim yayi imani da abin da aka saukar musu na at-taura da linjila khashi'ina lillahi suna masu jin tsoron Allah madaukakin sarki kuma la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan ba sa sai da ayoyin Allah su karbi lada wanda yake dan kadan a nan allah maɗaukakin sarki yana ba da labari a kan wato wasu jama'a na ahalin kitabi sun yi imani da allah maɗaukakin sarki irin imani da ya cancanta a yi sun yi imani da abin da aka sakura annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato kenan alqur'ani tare abin da suka yi imani da shi na wato kenan littattafai wanda suka gabata sun yadda da attaura sun yadda da linjila sun yadda da zabura sun yadda da qur'ani da sauransu kuma a hakan kuma kullum suna jin tsoron Allah madaukakin sarki suna da'a ma Allah madaukakin sarki suna masu kankan da kai suna masu miƙa wuya kullum suna masu kankan da kai gaba ga Allah madaukakin sarki kuma ba za su yarda ayoyin Allah madaukakin sarki a ba su wani abun duniya dan kadan ya zama wato kenan sun yi amfani da shi su zo su ɓoye gaskiya da take hannayensu ba na wato kenan bisharan da ya zo na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafansu da kuma wato kenan ah, ambatan sifofinsa da alamunsa da inda za a aiko shi da siffar al'ummansa wanda duk yake cikin littafin sunna saboda neman ɗaukakan duniya da kuɗin duniya ba za su karɓi wannan su ɓoye wannan gaske da take tare da su ba wa haula'i wa'annan hum ta ahlul kitabi su ne mafi alkhairi a cikin ahlul kitabi wannan ko za su iya zama ko yahudawa ko nasara lokacin da suka ga gaskiya sai suka yi da gaskiyar da aka sai suka wato kenan karbi addinin musulunci suka kuma bayyana gaskiyar da suka sani a cikin attaura ko kuma a cikin wato kenan bible kaga wanda sune mafi alkhairi wato su sune kuma zababbu a cikin ahalin kitabi sawa'un kanu hudan aw nasara ko yahudawa ne wato kenan ko nasara ne hakika Allah madaukakin sarki a cikin suratul qasas ya ba mu labarin da ke cewa na na atainahumul kitaba min qablihi hum bihi nuna wadda muka ba su littafi kafin wannan alkur'ani din kuma gashi yau su kuma sun zo suna imani da alkur'ani sun zo suna imani wato kenan da alkur'ani wai za tula alaihim idan an zo ana karanta musu alkur'ani kalu sai su ce amanna biyu wallahi mun yi imani da alkur'ani innahul haq lalle shine gaskiyar da ta zo min rabbina daga ubangijinmu in kunna min qablihi muslimin kai a mu musulmai ne tunda dama musulunci ka ai shine bin addinin da Allah madaukakin sarki ya abin nan Allah ce ulaika yutuna ujurahum wannan ya yutuna ajarahum eh, ajarahum maratayn wallahi wa'annan za a ba su ladan su wato kenan ninki biyu bi masabaru saboda hakurin da suka yi da kuma wato kenan dauriyar da suka yi wannan aya tana nuna mana cewa ba ahli kitabi ba daidai suke ba sun su akwai wanda suka ga gaskiya suka fahimce ta kuma suka karbe ta cikin wayan nan akwai wanda ake ba mu labari kamar su Abdullahi bin Salih wanda yake shi malami ne a cikin malaman Yahudawa kuma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne a Yahudancin duniya gaba daya musamman kewaye da a cikin kasan al Arab babu malami masanin attaura kamar sa hatta lokacin da ya fahimci addinin musulunci ya tako ne musamman ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi ya ce zan maka wasu tambayoyi idan ba annabi ba ba kuma wasu mutum biyu ba babu wanda san an san wani a duniyar nan sai dai in annabin Allah ne Allah ya sanar da shi daga ni sai wani sai wani mu ne muka san wannan yayi tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ansa daidai wa daida ya ga abubuwa ya bincike duk ya tabbatar masa haka ne sai ce to ya rasulullahi haqiqa yau na tabbatar kai manzon Allah ne na tabbatar kai manzon in ashhadu innaka la rasulullah haka yace yace ashhadu an la ilaha illallah wa saboda mai ai dama yayi imani da Allah sai ce ashhadu innaka la rasulullah kuma ya gamsar tunda dama yayi imani da Allah na shaida kai manzon Allah ne sai ce amma kuma akwai abin mamaki da na sani ya rasulullah ce menene ce yahudawa wato mutane ne wanda ke gaskiya ba sa son gaskiya mutane na ne kan amma gaskiya ba sa son gaskiya sai ce amma yanzu na musulunta za su je su miya miyagun maganganu kuma a kaina amma ina son ka taimaka min wajen tabbatar musu da hakan din mummunan halinsu a kansu Sai ce to ya za a yi sai ce zan shiga bayan kyaure in tsaya ka yi a kira su in sun zo ka tambe su ni waye a cikin su me matsayina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ya ce to shikenan ya shiga baya kiyar aka aika huda suka zo suna zuwa sai tambe su mata udduna ibn salamin fikum me matsayin abdullahi ibn salam a cikin ku suka ce khairuna wa ibn khairina shine mafi alkhairun mu babansa ma mafi alkhairun mu haka nan zuriyarsu da duk zuriya yan arziki irin albarka sun fi kowa ilimi sun fi kowa imani sun fi kowa suka gaba kwada shi sai ya ce musu to yanzu me za ku ce idan ibn salam ya musulunta sai suka ce ha shahu Allah kiyaye shi Allah kiyaye shi ba zai musulunta ba sai ce a'a ni ne tambayan ku nake in ya musulunta ya za ku ce sai da bai yi bane ba ma kawai sai ga Abdullahi ya fito sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a gaban su yace to kun ji abin da ya faɗa eh kun ji abin da ba kuma kun san matsayinsa suka ce ai huwa sharruna wa min sharrina ya fi mu sharri sa ma sharri duriyar gidansu ma sharri gaba daya suka kadar da wannan magana haka suka tashi da kunya su suka tafi yau yau din nan ko yau goma sha biyar ga wata aka cika bikin shekara hamsin na kashe-kashen da yahuda suke yi a kasashen larabawa to wannan aikin suke nan dawo aikin suke nan ba su da alkhairi sun riga sun watsar da gaske da Allah madaukakin sarki ya ba su don haka shine Allah madaukakin sarki ya fa a gare na bainahumul adawatu wal baghdha ila yawmil qiyamah har abada haka za su shiga a cikin wannan dan kare a cikin wannan baganiya ba alkhairi ta tare da su to kaga shi amma Allah madaukaki suke ce tabba a cikin su akwai wanda suka yi irin su wannan Abdullahi bin Salam din nan akwai kuma Adi bin Hatim da'i wanda muka karanta tarihin sa a baya irin nasanar da Najran wanda suka musulunta wato kenan daga baya to Allah madaukaki suke ce ah, irin wannan in an same su Allah ya ce zai ba su ladan su ninki biyu ma'ana in bai yahuda ne ladan yahudiya da ya za a bashi a bashi ladan musulunci idan ba nasare ne ladan nasaraniya da ya za a bashi kuma a bashi wata kinan ladan addinin musulunci da suka karba Allah ce zai ba su lada guda biyu a bi ma sabaru saboda hakurin da suka yi don ka aiwatar da gaskiya sai ka hakura ka bayyanar da ita ka hakura da daraja da ɗaukaka sai ka hakura sai ka hakura da sauransu to mu je la yastaru bi ayatin lahi su irin wayannan ba sa sayan samanan kalilan wato tamanin duniya dan kaɗan da ayoyin Allah kuke sarki ay la yaktumuna ma bi aidihim duk abin da ke hannun su milal ilmi na ilimi ba sa boye shi kama fa'alahu da'ifatun marzula kamar yadda wasu kaskantattun jama'a daga cikin su minhu cikin suka yi bal yabzuluna zalika majanan wa hadha Eh, wanda suke wato kenan bayyanar da su suna bayyanar da gaskiya wato kenan free of charge ba tare da wani abin nan kamar da Allah ke ce ulaika lahum ajruhum inda rabbihim lalle wayannan Allah zai ba su ladan su ladan su kuma yana nan a gurin sa inna Allah sari'ul hisabi lalle Allah madaukakin sarki wato kenan ah, mai gaggawan hisabi ne ai ma'anan gaggawan hisabi anan shine in zaka saba wa Allah to zai gaggawar kama ka zai gaggawar kama ka ko inda rabaka la sari'ul ikabi kuma yana da gaggawar azaba duk da cewa wa innahu lagafurur rahim shi mai tsananin wato kenan gafara ne ai sari'ul hisabi ya'ani sari'ul ihsa'i duk abin da kai take za ki diddige shi take za a rubuta shi take za a rubuta shi yasa mun ta sai ce babu abin da baya gafara kaman tarihi shi tarihi shine duk abin da kai zai rubuta duk abin da kai za a rubuta duk abin da kai zai rubuta ko kyau ko mara kyau duk zai rubuta shi tarihi ba at-tarikh la yurham sannan sai Allah madaukakin sarki ke cewa na amanu ya ku su imani isbiru ku yi hakuri ku daure wasabiru ku ƙara daurewa ai sabiru na biyu shine galibul kuffara ma'ana kar a je filin fama kafirai su fi musulmi dauriya su fi musulmi haƙuri isbiru na farko ba a filin yaƙi ba a koma ina duk abin da dan musulmi yake zai haƙuri akan al'amura da Allah ya dora shi akan sa amma sabiru wannan a filin yaƙi ne shine ma'ana ku yi kokari ku rinjayi kafirai kar su fi ku wato kenan dauri a filin yaƙi warabidu kuma ku zaman dako al-imamu hasan al-basri yake cewa umiru an yasbiru anan an umarci musulmi da su yi haƙuri ala dinihim akan matsalolin da zai same su akan addinin su allazi tadahu Allahu lahum wanda Allah ya zaba musu huwal islami shine musulunci dan haka fala da uhu kar su kuskura su bar musuluncin lisra'i lisra'i wa darra'i lisra'i wala lidarra'i ko dan dadi ko dan wahala kar su bar addini musulunci sai hakuri akan sa wala li shiddatin wala li ko kuma tsanani ko sauki karsi hatta ya mutu musulmina mutum ya ta haƙuri har Allah ya karɓi ransa yana musulmi kawai da Allah maɗaukaki zai ke cewa wala ta mutu na illa wa antum musulmuna kar ku yadda ku kuskura ku mutu face kuna musulmai domin an je lahira Allah ba zai karɓi wani addini ba in ba na musulunci ba saboda duk yadda za a yi da ya daure ya mutu akan musulunci wa an sabirul a'ada'a kuma su daure su yi kokarin cin nasara akan abokan gaba na yaktu muna dinahun wanda wato gida suke ɓoye musu addinin dan. wa kazalika qala ghayru wahidin min al-ulama'i was-salaf hakan nan malaman magabata suka fassara to sannan inda yace warabitu ku zaman dako ku zaman dako amma al-murabita in an ce zaman dako fahiyal mudawamatu fi makanil ibadati was-sibati yana da fassarori da yawa fassara na farko shine ka dawwama wato kenan a gurin ibada ibada yawa idan kai sallah ka zauna a gurin har wata sallah ta zo ta shine kana zaman dako kenan in kai alwala ka jira wata alwalar hakan nan Allah madaukakin aya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-kafaya bana nuna muku abinda Allah yake kankarewa zunubi da suwa sai ya ce me Eh, me yawan alwala akan alwala da yawan tattaki zuwa masallaci sannan kuma yace wanti zari salati ba'da salati in an yi sallah ka jira wata sallah in an yi sallah ka jira wata sallah sai ce kuma ribad fa ribad kuma ribad sai dai fada sau uku wannan shine ribadi wannan shine ribadi wannan shine ribadi shine zaman dakon kuma Allah bada kuki zarki yake ce alazina amanu zuru wa sabiru wa rabidu ya ku masu imani ku yi haƙuri ku daure kuma ku zaman daku da zaman jiran sallah to ba lallai sallah ba kowace irin ibada ya zama kana zaman jiran ibada kana zaman jiran ibada wannan ana kiransa wato kenan ribadi kana zaman aikin alkhairi dan wannan alkhairi shi ya zaunar da kai jira kake ya iso a yi kowane irin aikin alkhairi ne to wannan ana kiran sa wato kenan ribadi yanzu wani misali karatu da muke anan ka ce kafin a zo karatun ka zo ka zauna ka jira kafin a fara to lokacin da ka zo ka zauna kafin a zo a fara nan kana zaman dako ne shine ake kiran sa wato kenan ribadi ko kuma za a yi sallar azhar ka zo ka jira liman ya zo ka jira sallar in an yi sallar to lokacin da kake zama kafin a zo a yi wannan sallah din wannan shine ake kiran sa ribadi zaman dako kaga umarni ne na Allah madaukakin sarki ko kuma in ka'idar da sallar ka jira ta la'asar wannan jiran da kake zaman dako ne ko kuma da sallar ba minti goma sha biyar kafin ka yi alwala ka zo ka zauna a cikin masallaci ka jira wannan shi ne ake kiransa zaman dako Allah ya ce ya alazina amanu biru wa sabiru wa rabidu ku yi hakuri ku daure kuma ku jira ka jira kaga kaman wato kenan wani hakuri ake so a koya maka dan ka koyi jira a kofar Allah madaukakin sarki domin da an buɗe shiga ne mun gane wannan yanzu misali sai ka tafi bauchi za ka je ka ga gwamna ni ba a zaman dako ne a nan kam ina ce akwai waiting room da za a je a jira da ko wani ma a kofar gida ne an ce masa identify yourself to bai da hanyar da zai identify kansa a waje zai zauna yana zaman jira Allah Allah ke da ya fito ya shi tunda ya san shi amma shigar ta yi wahala ko kaddara ma an ce ku shiga to dole za ka ku a guri ku je ku zauna ku jira sai lokacin da ya gama ikon sai ya fito ko kaga shi bai mace ku jira din ba bai ce muku ya kowa da kuka zo wa rabi ku yi ribadi ba a ku kanku ku ga ya dace ku yi wannan ribadi amma Allah madaukakin sarki a kofarsa shi yake cewa mutane su zo su jira ko don haka bai kamata ka bar kofar Allah madaukakin sarki ka bar ta kofar ba ko a tarakta baban la haddu musafatan wa a taita baban saddahu bawabu yanzu ga kofar da take budaddiya mai faɗi ba ta da iyaka ka bar ta kaje ka tafi kofar da mai gadi yake rufewa hmm? kofar da kullun kiranka ake yi ka zo ka shigo kaga Allah da ka yake cewa mu zo mu jira a kofar a kofarsa mu zo mu zaman jira a kofarsa saboda ka duk lokacin da kai wannan zaman jiran to Allah madaukakin sarki ya san abin da ya tana da maka wato kenan lalada mun gane wannan to shi ne yake cewa abinda ake nufi da murabada wa hiya almudawamatu shine dawwama fi makanin ibadati a wajen da ake ibada wa sabati da kuma tabbata akan sa wakila wani kaulin yace dama mun ci tana da fasara da yawa intizaru salati ba da salati sauraron sallah bayan sallah in kai sallah ka jira ta sallah in kai sallah ka jira ta sallah hakan nan abdullahi ibn abbas ya fada da kuma sahal bin hunayf sannan in ka ta littattafan fiƙi kuma za su sun ce maka abinda da ake nufi da ribadi shine da lokacin ana yaƙi din nan to za a sa mutane su je su tare wato kenan kamar misali ce nan garin ana tsammanin mahara nan sai a zaɓi gwara za su je su zanna a bayan gari su zaman dako wani zai yi wata ɗaya wani zai yi wata biyu sannan ya dawo a tura wa'insu in ta nan ake tsammani duk wata kafa shine wato kenan sadda tsuguri a Musulmi na toshewa kafafan garuruwan musulmi kai la yahtallu alaihim al'adu kar abokan gaba su zo su ca yau so da an tare can an tare can an tare can to waɗanda suke zama a wannan gurin ne ake kiransu su murabidu kuma a kansu ne hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya yi ribadi na kwana ɗaya ya fi yi sallah da azumi na wata guda saboda me ai zaman can ɗin wato kenan kamar sun ba da kawukansu ne idan abokan gaba sun zo ta kansu za su fara idan sun tekin nasu su fara ta su za su zo su fara kashewa kaga ya ba da rayuwarsa ne don kare garin musulmi da kuma musulmi da addinin da yake gudana a cikin garin ta haka annabi sallallahu ya ba su lada wato kenan har ma yake cewa a cikin wani hadisi kowane dan adam a duniyan nan aikinsa yana yankewa illal murabituna sai dai wanda suka zaman dako duk wanda suka je wannan guri suka zauna dan kare kasar musulmi wannan fa shine abin da yanzu aka yi koyi ake ta kawo muku get get na sojoji saboda kar matsala ta zo ta shigo daga musulunci suka fara kwaikwaya ko kuma boda a sa sojoji ko 'yan sanda ko custom ko ko immigration ko duwasu da security agencies din nan ana sa dan a kare kasar kar wani matsala ta shigo mata daga wannan ayon wato kenan addinin musulunci ya karanta da musulmi sauran duniya kuma wato kenan ta riga ta dauka so duk wanda zai bar gidansa ya je zanna a boda dan kare kasar musulmi to Allah madaukakin sarki zai bashi wannan ladan kuma Allah madaukakin sarki umarni cewa ayi haka ya lazina amanu zuru wa sabiru wa rabitu saboda mai kar ku bar kasar ku kafirai su zo su ci muku wato kin da yaki ah, sai ta ne wata kullaha ko ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ina gunda muke nema wata kullaha la'allakum tuflihuna ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wato kenan ko kwa samu rabauta ko ka aiwata kullaha fi jami'i umurikum a cikin dukan al'amuran ku a halakun da halayen da kuka shiga ku ji tsoron Allah madaukakin sarki kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Mu'az bin Jabal lokacin da ya aike shi zuwa kasar Yaman yace masa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'il hasanati sayyi'ati tamhuha yace masa Mu'az ka ji tsoron Allah a duk inda kake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu Mu'az dan Jabal lokacin zai aike shi ne ya ce masa a duk inda kake sawa'un a gida kake a jeji kake a garin kake a garin wasu a koina kake ka ji tsoron Allah a inda kake din sannan ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa da zaran ka san kai wani abin da bai dace ba to yi wani abin da ya dace sai ya share wancan din ha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani kuma ka ɗabi'anci mutane da kyawawan ɗabi'a a kuri inda kake to in kun yi hakan nan Allah madaukakin sarki da la'allakun tuflihuna la'alla wato kenan kwa samu rabauta Allah madaukakin sarki wato kenan ya samu ku wato kenan albarka fi dunya wal akhirati a gidan duniya da kuma wato kenan gidan lahira to mu jimala bismillahir rahmanir rahim hmm. ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر تو يوم شو سورة آل إمرانا سورة من البركة mai daɗin karatu ta tafi kamar yadda ramadan ma yana newa <laughs> tun bara muka fara ta kuma za mu shiga sabon sura wannan sura ana kiranta suratun nisa a madina aka saukar da ita an ambaci sunan sunan surar da surar mata suratun nisa'i ko saboda girmamawa ga mata musamman ma matan musulmi suratun nisa kuma yana daga cikin surorin da mata suke alfahari da ita wata rana na taba jin ana mufakara tsakanin maza da mata wata mace ta ce to duk alkur'ani akwai suratun rijali <laughs> aka ce babu mace to kaga zai suratun nisa'i saboda aka mata su ne a kan gaba gashi alkur'ani kwalo-kwalo Allah ce suratun nisa'i sura da take magana akan mata yawa saboda Allah madaukakin sarki ya ambaci sunansu wata gina a cikin wannan sura shine sai Allah ya karrama su da suratu da wannan sura ana kiranta suratul nisa'i ta guda 176 kuma a Madina aka saukar da ita don haka an ta irin ɗabi'un surorin da aka saukar a Madina ne za ka samu surorin Madina yawanci za ga ayoyinsu dogi ne kamar suratul baqara ayoyinsu dogi ne ali imran da muka karanta a baya ita ma madaniya ce ayoyinta dogi ne haka ita ma wannan nisa'in ayoyinta zai zama wata kenan dogi ne kamar yadda ɗabi'unsu yake hakan nan mafi yawa kenan mafi rija'i. surorin da aka saukar a makka za ka samu ayoyinsu gajeru gajeru gajeru gajeru ne kuma surorin da aka saukar a makka za ka samu galibi suna yin magana akan tauhidi ne kadaita eh, Allah madaukakin sarki a wajen ibada suna magana akan tashin alkiyama suna magana akan hisabi da mizani da makamantar irin wayannan abubuwa wayannan surori kuma na nisa'i duk da cewa su suka yi wancan din amma mafi za ka suna karantar da shari'a suna karantar da yadda ake gina al'umma da yadda mu'amala take tsakanin mutane da hukuncin rikice-rikicen yaƙi rikice-rikicen aure rikice-rikicen saki da zai sauransu musamman ma yanzu tunda mun shiga suratul eh, nisa'i kaga dole rikicin aure za mu shi karo da shi a gaba duk da cewa akwai wata sura da ake kiranta suratul talaq wanda ta yi magana akan wato kinan saki sannan ta yi magana akan rabon gado ta yi magana akan rabon gado saboda ai dama mun ce surar madina sukan karantar da mutane yadda ake gina al'umma yawa saboda haka dole akwai mutuwa tana nan akwai rabon gado idan mun zo lokacin da Allah ya kama wannan gurin zamu ga yadda musulunci ya kafa wato kenan ka'ida na na rabon gado sannan ta yi magana wato kenan akan abubuwa da yawa wanda insha Allah da sannan za mu samu za mu ci karo da su ɗaya bayan ɗaya Allah bada kuke zarke ce ya yi ayyuhal ladzina amanu taqu rabbakum ya ku masu imani lalle lalle ku ji tsoron ubangijinku Allah zai ya ayyuhan nasu yi ya su nasu ku rabbakum ya ku mutane ku ji tsaron ubangijinku Allah da kalaka kun min nafsin wahida wanda halice ku daga rai wanda take kwaya daya wa khalaqa minha zawjaha kuma daga jikinta ne ya halice wato ma'auraciyarta a ah, min hazawjaha wa min huma rijalan kaseera sannan a dalilin su ya zama an haifi mazaje da yawa an watsa su a bankasa wani sa'an da kuma mata wanda suke suma masu yawan gaske Allah madaukakin sarki ya halicci mutane daga mutum daya a jikin mutum daya aka halicci matarsa shine annabi Adamu da Hawwa a dalilin su yanzu mazajen da mazaje zur da suke duniya nan ba za ka iya irga su ba haka ma kuma matan da suke duniya nan su ma ba za su kirgu ba to Allah madaukakin sarki a wannan duk da cewa mun ce wannan sura madaniya ce yawancin surorin madaniya sukan yi adresin mu'minai ne ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu to amma wannan sai ta fara da ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga wata kenan general kenan yawa kamar yadda al'adar surorin maka yake a kira mutane gaba daya ita ma sai ta fara da wato kenan ya ku mutane saboda me za ta faro daga tushe tun da kaga aka yi magana mata to fa za a tauro abin tun daga farko kenan anan Allah madaukakin sarki yana umurtan halittunsa gaba ɗaya na farko sai ya ce ya ayyana su taku bakun ku ji tsoron ubangijinku abin da yasa aka matsananta akan takwa saboda a kansa ne ake gina komai duk abin da babu tsoron Allah madaukakin sarki to ba zai albarka ba kuma karshen ta zai kwalabsin ne zai rushe ko da shekara nawa ne alzulmu la la yadumu wa inda madamara duk zalunci baya dawwama ko ya ya dawwama ma zai samu lokaci zai kaga ya rushe to amma in an gina abu akan tsoron Allah matsawan ba a cire wannan tsoron Allah ba to wannan abun fa zai ci gaba da tafiya ne sai lokacin da aka rasa da tsoron Allah tukuna sannan yake yake wata ginin rushewa da aka Allah na umurtan sa na farko su ji tsoron sa so ibada eh, tsoron Allah kuma shine ibadan sa shi shi kadai idan babu abun tarayya a gare shi wa min ha daga cikin lahum ala qadratihi allati khalaqahum biha sannan wa bihan kai sai ya kwadaitar da sai ya fadakar da mutane Allah bayan ya ce a ji tsoronsa sai ya zama munabbihan lahum yana mai fadakar da su mutane da shi akan wato kinan kudarsa allati khalaqahum biha wanda da wannan kudarar tasu ne ya halici mutane min nafsin wahida daga rewa da take kwaya daya wahiya adam shine annabi adam alaihi salatu wassalam yawa mun san cewa duk mutanen duniyar nan daga annabi adamu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum min adam wa adamu min turab dukkan ku daga adamu kuke adamu kuma daga ƙasa aka yi shi saboda la fadala li arabiyyin al ajami wala li bayda alal aswad babu wani fifiko da daraja daukaka ga wato kiran balarabe akan wanda ba balarabe ba babu wani fifiko da daukaka akan farin mutum akan bakin mutum illa me bi takawallahi sai dai da tsoron Allah madaukakin sarki ta haka Allah madaukakin sarki yake cewa ah, dukkan ku daga guri ɗaya kuke akramakum indallahi atqakum wanda yafi tsoron Allah a gurin Allah shine yafi karimci kenan wa kala da min hazaujaha sannan daga jikin annabi adamu ne aka halici matarsa ita ce hawa alaiha salatu wassalam ay kulikan min dala'il aisari an halice ta daga hakarkarinsa na hagun min khalqihi daga nasa halitta din bayan an yi shi sai aka ce na karinsa na hagun sai aka yi matarsa ko wa huwa na'imun lokacin shi yana yana bacci fastai kaza yana farkawa fara'aha sai ya gama mace a tsaye a kansa fa sai ta bashi sha'awa ah, fa'an nasa ilaiha wa annasat ilaihi sai zama ya samu kwanciyar hankali zuwa gare ta ita ma ta samu wato kenan kwanciyar hankali da nutsuwa wato kenan zuwa gare su sai Allah madaukakin sarki ya hada su wato kenan a matsayin ma'aurata guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istausu bin nisa'i khairan fa innahunna kulibna min ad-dilai ko wa inna a awajad dilai a alahu yawwa ku nemi wasiya na alkhairi dangane da al'amarin mata to idan da matsala sai a nemi shawara ta alkhairi wani ga matsala da ya za a yi wani ga matsala ta sami shawarar mutanen da za su ba da shawara a kai duk lokacin da aka ce an yi aure ba za a so a rabu ba sai dai idan abu ya fi karfi don haka musulunci kullum yana ta kwadatarwa kar a rabu kar a rabu kar a rabu kar a rabu sai dai in ya zama da cutar wadda ba za a iya maganinta ba to amma kafin a je wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi wasici na alkhairi dangane da al'amarin mata ma'ana duk wani hanyar da za a shawo matsala ku nema sannan kuma ku yi hakuri ku daure akan abin nan saboda ne fa inna hunna kulikna min ad-dalai don an halice su daga wato kenan hakarkari ne wa inna a wajen dalai a alahu inda yafi fi karkata a jikin hakarkari kuma karshen saman sa ne in ka dauko gari ka ajiye shi zaka ta can saman yafi karkacewa saboda ka in ka dauki dirin mace ka ajiye ta can saman tafi karkacewa shine wajen bakinta dan bakin shine zai fadu wannan ya fadu wancan ya fadu wannan ya fadu wancan har ya kawo abin da za a kawo wato kenan matsala saboda ka sai aka ce ku yi hakuri wato kenan da al'amarin su sai ce wa basa min huma rijalan kasiran wa nisaa a dalilin su kuma Allah madaukakin sarki ya yada mazaje mazaje da yawa shine wato kenan zuriya minha min adam wa hawa rijalan kasiran wa nisaa wa nasharahum fi aktaril alam daga annabi adam da hawa aka samu ayaye maza da mata daga ba suka wawwatsa a cikin duniya wasu suka yi afirka wasu suka yi asiya wasu suka yi europe wasu suka yi america wasu suka tsaya a far east wasu suka tsaya a central east wasu suka yi turai saboda ka sun zama sun watsu a laktilafi asnafim gwargwadon wato kenan sabanin sinfi sinfi nasu wa'annan kalan suka yi nan wa'annan kalan suka yi can wa'ancan kalan suka yi can mu ke muka yi nan haka ne wa sifatihim da kuma sifofin su wa alwanihim da kalan su wa lugatihim da kuma yarurrukan su yan yare kaza su ne a kasa kaza kaga a nan Najeriya Hausawa mu ne arewacin Najeriya ko larabawa a can kaza turawa a can kasa malai a kasa kaza hakan nan kowa da yare yare summa ilaihi da zalika al wal mahajar amma da mu da muke Afirka da wanda suke Saudi Arabia da wanda suke Malaysia da wanda suke Singapore da wanda suke America duka ina za a koma ne yau za ka ji ce mutum ya mutu a Najeriya sai ka je mutum ya mutu a Makka sai ka ji mutum ya mutu a Malaysia sai ka je duk in an tattara din komawa za a yi zuwa gare shi Allah madaukakin sarki sannan sai ce wa ta sa a da bi lalle kuma duk sake maimaitawa kaga da fara ce yi nasu kura bako yanzu ya sake cewa wa taqu ku ji tsoron Allah sa tasaalu da bihi ubangijin da kuke magiya da shi don Allah yi min kaza dan Allah yi min kaza dan Allah yi min kaza ba kuna magiya da Allah ba wannan Allah da kuke magiya da shi ba ku ji tsoron Allah ku ji tsoron sa ku kiyaye shi idan har za a ce dan Allah yi min kaza ai kaga Allah ne yana da muhimmanci shi yasa ake sa don sa saboda haka ku ji tsoron Allah wal arhama ai wattakul arhama ku ji tsoron kuma zumunci ai ma'ana ku ji tsoron yanke zumunci ku ji tsoron yanke jini ai wattaqullaha bida'atukum iyyahu kuje ji tsoron Allah ta hanyar yi masa da'a allazi tasa'alu nabi wanda kuke magiya da shi kamar yadda zaka ce as'aluka billahi wa birrahimi ina roƙonka da Allah dan Allah ka ban kaza ko dan zumunci ka ban kaza yawa zumunci shine wato kidan Allah madaukakin dalki na cewa anar anar rahman wa rahim ni Allah ne ne ar-rahman zumunci kuma shine ar-rahim shakkattu laha isman min ismi na tsago mata suna a cikin sunana a jikin ar-rahmanu aka samu ar-rahim shine sada zumunci faman wasalaha wasaltuhu duk wanda ya sada zumunci zan sadar da shi wa man qata'aha qata'tuhu wanda yake zumunci kuma zan yanke shi wanda yake zumunci zan yanke shi don haka malamai sai suka ce kenan sada zumunci al'amari ne mai girman gaske kuma yana daga cikin abubuwan da suke jan arziki a dan adam idan mutum yana sada zumunci Allah madaukakin sarki yana yalwata masa a cikin abin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake sa yalwata masa arzikin sa fa liyusir rahimahu ya sada zumuncin sa ya sada zumuncin sa Allah madaukakin sarki zai bashi zai yalwata masa arzikin sa sada zumunci kala kala ne idan babban mutum Allah ya yi ka to sada zumuncin da za ka yi ma danginka shine ta hanyar isanin da za ka rika musu ba iya sai ka tashi kaje gidan wani kaje gidan wani kaje gidan wani kaje gidan wani kaje gidan wani ba amma kana tafakkude akan halayensu wani yana bukatar kaza iya taimaka masa da shi wani yana bukatar a taimaka masa da su kuma za da zumuncin da za su yi maka shi ne za su zo su gurinka sannan kuma duk abin da zai kawo matsala za su baka kariya sun sun maka haka sun abin nan ba sai lalle kowa ya zo misali idan ganin kama zai ta'azzara ya zaga misali gwamna ko kuma sama da gwamna kaga wani lokaci kana dan uwansa ganin sama zai ta'azzara amma abin da za a yashe masa baya akan idonka bai kamata kai haka ba ma dama shi na sadar maka da wata kina nasa zumunci sannan ordinarily kuma babban zumunci shine mu tashi da kafa mu je a je gidan wane a je gidan wane a je gidan wane a je gidan wance a je gidan wane wannan yan uwa ne a gaisa kawai a gaisa kawai a ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke cewa sada zumunci yana sa arziki sau da yawa za ka ga mutanen da idan za su je ɗin ko dai su ɗan ɗauki wani ɗan abu haka su ɗan kai ko kuma sun je su ɗan ba yara wani ɗan naira goma naira haka naira biyar su dawo su wannan ɗan abin da za su kai ɗin nan Allah maɗaukacin sarki yake cewa duk abin da kuka ba fa ma afaqtu min khairin fa huwa yuklifuhu duk abin da kuka bayar na alkhairi Allah zai mayar muku da gurbinsa sai yace wa huwa me khairur razikina ne mafi alkhairi masu arzuta saraka idan ka dauki naira goma ka je kai alheri da shi a wani danginka Allah zai ji daɗin wannan kuma yace zai biya to in ya tashi biya kuma fa ba da naira goma zai biya ba kaga ba mamaki biya da naira ɗari ko da wani abin da ya fi naira ɗari to yanzu sada zumunci kaga ya ja wato kenan alkhairi dan haka Allah bada zake cewa ku ji tsoron wattaqul arhama ai ku ji tsoron yanke zumunci ka ji tsoron yanke zumunci wani lokaci aka samu mutum Allah ya jarabe shi da yan uwa wanda yake yana sada zumuncin amma su ba sa sararwa ya je ba za su zo ba ya je ba za su zo ba wani ya yi kuka irin wannan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna li aqari asulu ilaihim wa hum yaqdaduna ina sadar musu da zumunci amma suna yanke mu. wa ahalimu alaihim ina musu haƙuri kuma akan abin da suke min amma hum siuna ilayya su kan kullum musguna min suke ba za su zo ba kuma ni zan je kuma duk abin da nayi har yanzu ban fita ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la in kunta kazalika aw la in kunta kama qulta in dai abin da ka faɗan hakan nan ne faka annama tasabahumul mal kama kada zuwa wasu mutane wala ya zalu aka zahiru min Allah kuma Allah ba zai gushe ba yana ɗaukaka ka akan su sadaka wanda yake da ƴan wanda yake kyautata musu kuma ba sa gani to har abada Allah zai ta ɗaukaka shi akan su zai ta ɗaukaka shi akan su zai ta ɗaukaka shi akan su to saboda haka in mutum ya yanke kai sai ka je in mutum ya yanke kai sai ka je yanzu kai ne Allah madaukakin sarki zai ɗauka a matsayin masu sada zumunci su kuma da ba su zo ba kaga ba za a sa su ba ciki ba sannan wani abu da yake hana musulminci shine dan nauyin abin da za mu ɗauka mu tafi da shi ɗin wannan fa ba sharadi bane ka je a ganka a gaisa kawai yayi shine sada zumunci in ka yi wani abu alkhairi shikenan kada ɗan abin da za ka kai ɗin da bakka da shi ɗin ya hana zumuncin la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha abinda Allah bai baka ba zai kallafa maka ba sadaka inda akwai falillahi alhamdu wal minnatu in babu ai dama target dinka sune wato kenan yan uwa dan haka Allah madaukakin zai ce ku sada wannan zumunci malam da haka yake cewa wattaqul ladzi tuaqiduna wa tuahaduna bihi wattaqul arhama an tabda'uha ku ji tsoron Allah da kuke kulle komai da shi kuma ku ji tsoron wato kenan zumunci kar ku yadda yanke shi kar ku yanke shi wani lokaci za ka samu gaba takan a yanke zumunci to duk mai kokarin jonata to shi ne mafi alkairi a wurin ubangiji bai kamata tsakanin wane da wane a yanke zumunci ba bai kamata wata kenan a yanke gaba da afin nan ba kai wani lokaci ba ko kafirai ne sada zumuncin yakan amfanar yakan amfanar kuma musulunci bai hana ba ma dama ba ba zai zama ya yi dalilin sirin jaye ka ka koma kafirci ba inda yan uwa ne na jini sai a gaisa da su shi gari a tashi a tafi a tattauna da su a tattauna kan matsala a tashi a tafi Allah madaukakin da ke la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum ko fiddin Allah bai hana ku sada zumunci a wa'anda ba su yaƙe ku a jini ba walam yukhrijukum ba su fitar da ku a cikin gidajen ku ba an tabarruhum ko ku je ku musu kyauta nagarta ko wa menene wa tafsudu ilaihim ku je ku musu wato kenan adalci yawwa idan kafirai ne amma kafiran da ba matsala tsakaninmu da su za a je kuma za a ɗan musu alkhairi tun da ‘yan uwanka ne na jini don wani Allah ka jarabe shi da irin wannan din saboda da ka sai a je Allah maɗaukakin sarki bai hana ba sai dai idan tsakaninmu da su akwai gaba ta yaƙe ko shaka-shaka ko wani abu wannan sai a yanke wannan zumunci to idan har musulunci ya bada dama ka sa da zumunci a dan uwanka wanda yake ba musulmi ba kaga mun babu aula a ce kai da zumunci a dan uwanka musulmi kuma wani lokaci abin sai da hakuri san maka san maka san maka san maka rashin kirki na duniyar nan gaba daya to amma da suka yi hakuri din kai din da kai hakuri a yanke wannan yankewar zumuncin a jona ya zama ana wato kenan muwasala a tsakani to wannan shine mafi alkhairi wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba lalle Allah madaukakin sarki yana lura da ku raqib in an ce raqib shine mutumin da ya sa maka ido akan abu yana lura da kai duk movement ɗinka duk inda kai kaza ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atidun duk abin da zaka faɗa na magana akwai mala'ika wanda yake sa maka ido duk inda zaka tafi yana sa maka ido yana lura da kai yana kuma rubuta abin da kake yi da abin da kake faɗa saboda haka to Allah madaukakin sarki bayan mala'ikun shi ma raqibu ne akan ku ko inna Allah kana alaikum raqiban ay wa huwa muraqibun li jami'i ahwalikum duk halin da kake ciki Allah yana lura da shi kuma musamman ya yi sporting akan sada zumuncin nan kana sadarwa ko baka sadarwa wa amalukum da kuma wato kenan ayyukanku kamar yadda kita wallahu ala kulli shay'in shahidun lalle Allah mai shaida ne wato kina akan komai kaga da baya lura da ba zai zama shaida akai ba ya tabbata cikin hadisi wanda yake ingantacce ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce abadallah eh, ka ga ibadallah ka bauta wa Allah madaukakin sarki ka annaka tarahu kaman kana kallon Allah fa in lam tahun tarahu fa innahu yaraka domin in kai baka kallon Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yana kallon ka dan haka Allah yana lura da ku yana lura da wasu kenan mutane wa hadha irshadun wa amrun li muraqabati raqib wannan kuma kamar ayan nan tana nusar da mu ne cewa mu lura da al'amarin Allah madaukakin sarki mu kula da Allah madaukakin sarki wa li hadha zakara ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci an asila al-khalqa min abin wahidin wa ummin wahidin li yatafu ba'dhum ala ba'd cewa a sadar da wato kenan zumunci tsakanin wato kenan yan uwa wato kenan sashin su da sashin su wato kenan da sashi to insha Allah za mu dakata anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu ya kuma ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskuren ya kuma ba mu ikon gyarawa ya kuma yafi mana ما شاء الله